يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون يا يا يا ادم kada shaidan ya ruɗe ku ta hanyar ƙawata muku sabo na barin tufafin da ake gani shine suturta al'aura ko barin tufafin tsoron Allah tabbas ya yaudari iyayenku ta kawata musu cin bishiya har ƙarshen abin da ya zama ya fitar da su daga aljanna al'aurarsu ta bayyana hakika shaidan da zuriyarsa suna ganin ku ku ba kwa ganin su don haka wajibi ne ku kiyaye shi da zuriyarsa hakika mun sanya shaidanu waliyai ga waɗanda ba sa imani da Allah amma muminai waɗanda suke aikata nagartattun ayyuka ba shi da iko a kansu